ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya suratun rahmani mun kwana aya ta 29 in ba kuma cewa ya saluhu man fi samawa ci wal'ad أعوذ بالله من الشيطان sama da ƙasa suna roƙo ga Allah shi kaɗai kowa yake roƙo kowa yana roƙon Allah da abin da yake buƙata ayyan ɗebu kowane mutum daga cikin eh, mutane da sauran halittu kowa yana magana da abin da yake so au halu halu ma ya hata juna ilai ko kuma halin abin da suke da bukata gare mini kowa wato kowa na roƙon allah abin da yake so na ƙarin ƙarhi min alƙowati alal ibada na ƙarin ƙarfi ga ibada wa rizki da masu roƙon arziki kuma suna ta roƙo wal magafira masu neman gafara suna ta neman gafara wa gairi zalika da wani wannan wato kowa da kowa da irin bukatoci ne mutane da yawa amma kowa tashi buƙata daban wani buƙata ta wani abu na yake nema wani buƙata ta wani abu na yake son a dawo mai da shi wani buƙata ta wani abu na agare yake son a tabbatar mai da shi haka dai kowa da abin da an bukata ce kulla yawa min kowane yini ai kulla wakatin huwa min sha'ani kowane lokaci allah na cikin sha'ani wato amrin wani al'amari bai abin nan yuzhiru wanda yake bayyana shi ala waqti ma qaddarahu gwargwadon muwafaka da abin da ya kaddara wato yana bayyana abubuwa gwargwadon wanda ya kaddara fil azali tun can azal min iya na rayuwa wa imatatin da kashewa kun ga duk lokacin da ka ga wani ya mutu kuma an raya wani daidai wannan lokaci sannan wa e izazin da girmamawa izilalin da kaskantawa duk lokacin da kaga an ba wani girma kaji an ce yau wani shi a sarki idan ka bincika to wani ko ba shi a sarki ba an fitar da wani ko ya mutu ko kuma an fitar da shi wa in wa damin da wadatawa da talautawa duk lokacin da ka ji wani ya yi arziki kwarai to lokacin wani ko ya yi hasara kwarai kama da kuke gani sai ka ga wasu yanzu suke yin arziki wasu kuma yanzu suke talaucewa wai jabatin waye da'ir wai jabatin da karbawa waye da'i sa'ilin da ba da abin da mai roƙo ya roƙa wato ba shi abin da ya roƙa wa da zalika da wani wannan kullum allah yana nan cikin sha'ani in ka gaba ka samu bakai an rago yana nan yana ta karɓa addu'a da aka yi kuma yana bayowa kai ma ka rika rokawa mana kai ma ka yi ta rokawa yana ta gaya muku wato har yanzu wasu ku ba su gane yadda al'amarin Allah yake ba idan yanzu misali kana da abin da kake da shi kana gudun kucewa ta akwai wani abu da kake so to sai ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala ba bari za ka yi ba bari za ka yi sai lokacin da kaka so yayi ba tun yanzu kaka kama roƙo ne idan kana da bukata misali kai abin nan kana da bukata wani abu baɗi to kakka bari sai baɗi ka yi addu'a yanzu na za ka kama addu'a yanzu na tun yanzu za ka kama idan an yi daidai da ijaba baɗi ne koma ɗai za a yi amma yanzu idan baɗin ta yi kan roƙa an yi daidai da ijaba amma yanci shekara guda za a baka baɗin ta yi kan roƙa in ɗan siyasa na kai ko da za a baka an gama zaɓe shikenan to yadda nake son ku gane sha'anin Allah kenan wato zama kakai cikin ibada ce ko yaushe in kana so ya baka to ka zama cikin addu'a cikin dare da yini ba wai sai radda bukata ka ta taso sannan za ka addu'a ba Allah ya taimake mu Allah ya daidaita mu wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ta ubangijin ku kuke karyatawa abi ta tadbiri da wannan tsari al'azimi mai girma an bigeri himinan na'ami ko kuma da wani abu wanda ba shi ba na ni'ima da wani kuke karyatawa sana furgulaku sana lakun za mu tanada gare ku ai sana kasidu wato uh, li kun za mu nuhi don hisabin ku wato mai niyya ga muku hisabi ayyuha hasakalaini ya ku jama'an nan guda biyu al'insu wal jinnu su ne sakalaini fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban da wace ni'ima ta ubangijin ku kuke karyatawa cikin ni'imomin nan tilkan na'ami da wannan ni'ima da an kai muku min isabati ahli ta'a na cewa za a tanada muku ranar sakamako don a saka mu mutanen da sun kai da'a ga Allah wa a halin masiya ai azaba ga waɗanda suka saba to da wayannan ne'imomi guda biyu kuke karyatawa an bige da hakoko da waninta wato ya kamata a ce kun yi ma Allah godiya ga waannan ne'imomi sai ku ƙara ibada tunda kun san za a saka muku da alheri idan kun yi ibada da kyawu ya mashara jin ya aminci da jama'an mutane in sadatu idan kun samu iko idan kun samu iko an tamfuru mina kadari samawati ku fita daga bangarorin sama na wahi a samawati in kuna samun iko ku fita daga cikin bangarorin sama wal haddi da kasa to ban ku fita in kuna iyawa wannan umarni na aka ba su ana ce mai amurta ajizin wato ba ku iya hita daga sararin sama da sararin ƙasa ba za ku iya latan buzu na illa bi sultanin ba ku iya hita sai da wani iko daga allah subhanahu wa ta'ala ai bi wata min allah da wani ƙarhi daga allah wa burhanin min da wani hujja mai ƙarhi wato dalilai daga wuri na yi fa bi ayi ala rabbikum tukadiban da wace ma cikin nemomin ubangijin ku kuke karyatawa abin tambihi shin da tunatarwar da aka yi muku ala a jazikon an ka ce ba ku iyawa an shay'in ba ku iya yin wani abu illa bi hauli min Allah sai da dubara Allah au mi gairi zalika wato Allah ya tunatar da mu cewa ba mutane gaba ɗaya da aljannu ba su iya yin wani aiki sai da izinin Allah kun ga wannan tunatawa ce to wannan tunatawa za ku karyata da ita ga gaskiya ne mutane ba za su yi wani abu sai abin da Allah ya kaddara don da yawa mutane za su ga abu ya yi nauyi kuma ya yi wuya da Allah ya kaddara shi sai a ga an gama cikin sauki kuma ba da wahala ba da yawa akan ga abu akwai sauki gare idan Allah bai kaddara mai sauki ba sai a to a yi ta wahala kuma ma a kasa shan kai ne saboda haka gaskiya ne mutane sun sani ba za su iya wani abu sai da kaddara wa Allah illa dai kaddara wato komi da komi da kaddara aka yi ne amma akwai rida wato abin da ya ce a yi shi yaka yarda da shi amma wanda ba bai ce a yi ba kaddara ce amma ba kuma dole ne a ce ya yarda da wannan abin ba allah ya gafarta mana shi mana jagora yursalu alaikuma yursalu alaikuma yursala alaikum ashwazun wato ana aiko maku garwashi lokacin da suke takawa zuwa sama Allah yakan turo musu garwashi min nari na na wuta wani hasin da narkakkar darma falatan ta sirani ba za ku iya taimakon junanku ba wato huwa shi ne abin na halishin wuta min dukhani wanda ya alkhalis min dukhani wanda ya talkaka daga hayaki babu hayaki tare da shi aw ma ko kuma tare da hayakin Allah yakan turo muku wannan inda muhawalati kuma lokacin ƙoƙarinku kuna kokarin ku samu annahudu ku shiga mina kadari samawati wal addi ku shiga cikin sasannin sama da ƙasa bi duniya nan duniya sai Allah ya aiko garwashi duk gaba dai sai ya kone su duk wani wanda ya so ya taka ya hau zuwa sama ba tare da izinin Allah ba Allah zai kone shi jirgin sama ma da kun ga yana hawa ba cikin sama ya ka tahiya ba babu shakka yana tahiya sama kwarai jirgin sama na tahiya sama kwarai kuma Allah ne subhanahu wata'ala ya ba da labari ne wa dairu musakharatu fi jawas sama'i ma yusakka wanda illa Allah kun ga Allah a nan shi ya tabbata ya ce ba su yi gani ba ba su gani zuwa ga jirgin sama ga ta nan sama musakharatin an hore ta bi amrihi da umarni ne tana dauke da mutane tana dauke da kaya mutane na tahiya ga sanyi ga kasuwa wurin da aka sai da kaya ga wurin da aka dafa abinci ga wurin da aka boli da kashi duka a ciki kuma cikin sararin sama take tana kunshe da waɗanga abubuwa Allah ya ce inna bi zalika la ayati lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke sani aya ce wadda ta nuna Allah guda ne to amma ai shi ma ba cikin sama yake tahiya ba yana da ya wuce giragizai gaskiya ne dan shi a girgije abin na nan masakaratun bayna sama'i wal shi an hore shi ne tsakanin sama da ƙasa yake abin da yasa aka ce ma magiragizai sama don duk abinda a sama gare ka sama ne kun ga yanzu wannan ruhin masallacin nan sama ne gare mu amma kuma shi ma ai akwai sama gare shi abin da a sama da shi shi ma yana da sama da shi saboda haka abin na jirgin sama sama yaka zuwa har ya hau girgije ya kutsa cikin giragizai ya wuce sai ya kai inda babu su in kana cikin jirgi kan dibo ƙasa wanda bai sani ma sai ya aza ƙasa ta ka kallo jiragen zaina jirgin ya ta yi inda yake ba za a ga ƙasa ba amma dai zai ne kake gani to wannan inda jirgi ke zuwa shi ma da izina allah ne don allah ne ya ba da labarin jirgin da izinin allah ne wannan wani iko ne na allah subhanahu wata ta'ala idan ya ga dama ga abubuwa in ba don ikon allah ba yanzu ko saman gina gaba ka zuwa ba ka yi zaune bisa gare ta ba saman masallacin ga ka, ba bisa gare ta kake ba kuma ka yi tsaye haɗuwa za ka yi amma da yake wata hikima ce ta allah ga jirgi can saman giragizai daga ciki na yan ana hadari kana ganin wa da giragizai ka uh, wata irin rigima in ma baka saba ba dole sai ka jaye da wajen tagan nan ka ba kallon wurin nan kada ka halaka kanka amma kuma ga wurin kwana mutane na ta yawo cikin jirgi Ka dai wani ya taso daga farko ne yi wajen yamma wajen aboki ne su gaisa su yi hira kuma cikin sararin sama Ka ga an tsaya an ci abinci an sha ruwa a ce a yi fitsari a kewaye, a dawo duka ciki kuma a bugo muku iska mai daɗi babu zuwa. to wannan duka horewa ce ta allah subhanahu wa ta'ala fiye tambiyon cikin wannan akwai tunatarwa wata hadirin kuma akwai tsoratarwa ala muhawalatil jawiyina akan muhawala wato kokarin masu shiga sararin sama fi sa'udi ila kamar wa'anda ka ce za su hau inda wata wa zahara ko za su hau wajen tauraron nan zahara wa gairi ha da waninta fa yimkina an yi sadu bil quwwati yana yiwa su hau da wani kari allati sakaraha Allahu lahum wadda Allah ya kore musu wa bi hali zalika cikin horewa ta da komi ya mutu kathirun minhum da yawan suna mutuwa bishawazi da garwashe nan da aka jeho musu wutan nan da bata da hayaki alladhi yusabbu alaihim wanda ake zubo musu daga sama wala yastati'una raddaha kuma ba su iya ture ta an yin ga kawunan su saboda ka ikon Allah wato imani da shi wajibi ba za ka iya gane hakikani ne ba gaba ɗaya fata'ala Allahul malikul haqqa Allah mai mulki na gaskiya ya ɗaukaka la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil azima Allah ubangijin al'arshi mai girma wato ikon Allah ya girma kwarai Allah ka kara mana imani da kai ka kara mana yarda da kudurarka da kuma dukkan ikonka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bi ayi ala'i rabbikuma ni da wace ni'ima cikin nemomin ubangijin ku kuke kareta abi hadal ikhbar bil ghaibi shin da ba da wannan labari na gaibi an bi gairihi ko da wani ne anan wato wajen waɗannan ayoyi nika son in gaya muku wata fa'ida wadda ya kamata a ce abin nan kun yi amfani da ita saboda kasancewa lokaci da lokaci ya kasance alarma akwai ayoyin da nake so ka karanta min tare da wannan ka karanto harkun suratul baqara bismillahir samawati wa ma bi garu سورة الأعراف إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق سبع Allahu شغل الجن والإنس Wanda ya sa ikon da muka ambata nan shi ya sa na ambaci wannan ƙwayoyi na guda talatin da muka karanta yanzu idan mutum ya karanta wa yana ayoyi talatin da uku halin da yake ciki suna taimaka ma idan ka karanta su duk wanda ya taho wurinka da nihi ya maka sheri bai ganin ka shi sa ɗaya so in ba ku wayannan ayoyi amma kada mutum ya yi cuta da suwa kai dai ka karanta don ka tsare kanka duk wanda ya taho inda kake inda sheri ya taho bai ganin ka inda sheri ya taho bai ganin ka kana nan zaune zai gama abin da ya kai kai dai bai gani kuma komi ya sa bai ganin ka wani bawan allah ne ya taho ya yi tahiya lokacin da ya zo yana ɗauke da kuɗi eh, ga raƙumma ba raƙumi guda ba sai kwana ya kama shi daji sai ya sauka wani wuri ya kwanta barayi suka zo suka cinkaye shi ya kuma sun sa abin da ya ɗauko sai suka te suka yi shiri sun ka yo gayya sun ka taho bayan isha'i ko da sun ka taho ya yi sallah ya karanta ayoyin ga sai sun ka iske wata gina ta karhe suka buga ba ta buguwa suka sara ba ta saruwa sai sun ka koma an ka jima suka dawo har sau bakwai suna tahowa kamin su haya tawayi duk sun ka taho wannan gina suna iske ta sai da sahi ya gaggama kaya ne mutane sun hito sannan ba su iya ba su niyi ne da shiri sannan suka zo suka ce shi mallan kai mutum na ko aljani ya ce mutum nake ba aljani ba suka ce to mun zo wurin ka hiyar da sau bakwai amma duk muka zo sai mu iske wata gina ta karhe wadda ba ta saruwa bale makawo gare ka ya ce ai ba za ku iya ba abdullahi bin umar ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu ayoyi sai ya karanta wa 'yan ayoyi ya ce to su ne na karanta don haka ba za ku iya kai ga mutum bayan ya karanta su to yanayin lokaci na diba kun san bara kun so in karanta muku su niki karantawa to yanayin lokacin na na diba yanzu ga akwai buƙatar sanin waɗanga ayoyin Tun da dai hadithi ne ya zo da ruwaya kamar wanda yake akwai buƙatar sanin wa'annan ayoyin to a karanta su a iya su da izinin Allah subhanahu wata'ala ba za a iya kai ga duk wanda ya karanta su da sharri ba ana iya karanta su da daddare in za a shiga kwana ana karantawa da rana yanzu haka in ka hanya za kana anguwa kana iya karantawa na ga mutumin da ya karanta ya iske barayi bisa hanya suka caji mota duka ba su gane ba yana zaune gaban mota suka caji mota duka ba su gane shi ba na gan shi ba wai faɗa min shi ya kai ba na gane saboda haka na ga mutumin da ya karanta su ya tawo barayi sun tara mota sai da ya kawo kusa da yadda suke mota ta ta lalace ya tsaya na ya gyare gyare na yi sun ka gama abin da suka yi sun ka ce suna ce su mota ta ta gyaru ya hau ya ta tafiya dama sai sai na an kai don bai haduwa da su ba su gani ne shi bai san da su ba sai da ya gama ya taso yana tawa wani aka ce yanzu yanzu direbobin da iske cikin haki sun ka ce yanzu yanzu barayi sun ka tashi idan ka karanta su ba ka haduwa da mugunta da izinin allah har ka dawo daga inda za ka na ba ka haduwa da mugunta da izinin allah to da haka ganin yadda yanayi yake shi yasa ne ga ya kamata in karanta mana wa'annan ayoyi Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora waye zan shakata sama idan sama ta tsage in faraja abuwa idan ƙohohin sama ta bude gaba ɗaya linuzulul mala'ika don saukan mala'iku fakana sama ta kasance warda ta jajajir ai mithila a misalin warda Muhammadu rawa to jajajir kadda hani kamar fata wadda aka jemi al'adimul ahmar fata mamma wadda ajjaja jir idan sama ta koma haka na ala khilafil ahadi biya sabanin wadda aka saba da ita ta canza ga wadda an ka saba da ita wajewa ba abin nan idza wato idan shekati sama wa ma azam babu abin da ya girman tsororar da sama za ta canza ta koma jajajir akwai tsororar nan kwarai da gaske fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi akhbarikum saboda labarin da aka ba ku bi ahwali yawmil hashir da halaye da tsoraci-tsoraci a Hawa hirgice hirgice yawmil hashir ranar ta da mutane litashagi'a litasaidu lahu don ku yi mai tanadi shi kuke karyatawa an bigerihi koko da wani nai minan na'ami na imomi wa yawma idin فيومئذ لا يفعل sama za ta koma jajajir kamar fatar da aka jemi fa yau ma idan a ranar nan layi salo an zambi in sauran nan ba a tambayan mutum game da zunubi ne wala jannun ba a wa aljani tambaya game da zunubi ne an zambi wato game da zunubi ne wai salo na fi wakatin akar amma kuma akwai wani lokaci da ake wa aljannu da mutane tambaya ka kaulihi ta'ala ko rabbika la nas'alannahum amma kanu ya amalu kowa rabbika Allah ya ce na rance da Allah ubangijin kala na sa'alan lahun na rance da Allah sai na tambayi mutane ajima'i na baki ɗayansu amma kanu ya amalu ga abin nan da suka kasance suna aikatawa kun gani akwai wuraren da ake wa mutane tambaya lahira akwai wuraren da kuma ba a yi musu tambaya wa'annan wurare wuraren lahira yawa gare su akwai inda aka tambaya akwai inda ba a tambaya akwai inda mutane ka tambaya junansu akwai inda ba su tambaya junansu akwai inda suke ba da ansa akwai inda ba su ba da ansa wuraren kiyama yawa gare su wato akwai wurare da yawa ranar kiyama waljannu nuhuna aljani da aka ambata a nan wa ma ya ati da kuma wuraren da za mu sake ambaton aljani bi ma'ana aljanni aljani ake ne wato jinsin aljani wal insu wato shi kuma mutum fihi ma a cikin waɗanga wurare bi ma'ana al'insi wato ɓangaren jinsin mutane aka ne wa bi ayi ala rabbi kuma tukadiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abil akhbar labarin da aka baku bi ma da abin da zai tsoratar da ko an sharri daga sharri sherin da yake almu'addi ilaihi shi ka kawo hirgita ranar kiyama an da ko da wani ne yi al-mujrimun yu'rafu man. bi ranar kiyama abinda da sa aka ce wani wuri ba a tambayan masu laihi da ganin su ana gane su bi da sifofinsu na laihi ai sawadar wujuhi za a same su huskokinsu ta yi baki duk abin da ka sani mai baki bai bakin huskokin kahirai ba ranar kiyama wazar katul ne da zurhin idanu da an ka sanya musu na wahala wadda sun ka fara shiga cikinta alamomi na an ka sa musu don a gane su ba sai an tambaya ba koyo a kazubin nawasi sai a kama su da gashin goshinsu wala ka dami da ƙafafu a game wuri guda aitu dan munasi ya kullum min hub sai a jawo gashin goshin kowane daga cikinsu da maihi zuwa ga ƙafafu ne min khalifin ta baya au kudamin ko ta gaba wayul kafin nari a kada shi cikin wuta in an ga dama sai a ja gashin goshin kahiri ta bayanai a yi wajen ƙiyata da shi a ja ƙawahu ne sai a ƙalle kunkuru ne a game wuri guda sai a kaɗa wuta in an ga dama aukun damin ko ta gaba a ja gashin goshin a ja ƙawahu a haɗe su wajen ciki ne a tallaba sai a kaɗa shi wuta rana ce wadda sakamakon kowa aka yi mai na aiki ne ba rana ce ta tausayi ba nan tausayin da za a yi a yi ma kowa abin da ya yi shi a tausayin allah a ranar Allah ya gafarta mana Allah ya sa yi karshe mai kyau wabi a ayi ala rabbi rabbikuma tukadziban da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hadha tahdhir da wannan tsoratarwa da aka yi muku liyan zajira bihi don ya tsawatu da wannan tsoratarwa man arada ah, lahu lahul fala wanda Allah ya nuha da samun babban rabo ya tsira ya tsawatu da wannan tsawatarwa an bigairi wannan kuke karyatawa ko ko wani ne to bayan an shigar da su wayu qalu li ahlin nari sai a ce ma yan wuta hadhihi jahannam hadhihi jahannam allati nari bayan an ɗauko 'yan wuta sai a ce musu hadi jahannama wannan ita ce jahannama allati yukadhibu bi hal mujrimun wanda masu laihi suke karyatawa da ita fi duniya can duniya saboda laihin da ake aikatawa tsakani da Allah da an yadda akwai wata jahannama da laihin nan ya rage don yanzu duk wanda aka kai kotun magistrate ya ce ranar 20 ga wata zai yi hukunci ko ya ce sabon wata kaza zagare shi zai yi hukunci da yake mutane sun san hukuncin nan gaskiya na duk wanda an ka ce za a hukunci ya san bai da gaskiya zai ji tsoro kamin ranar nan duk inda ya sa ana yana zaton a gane shi a tabbatar da hukuncin nan yana barin wurin nan to amma saboda yarda ta yana da alkalin nan ya san yana iya hukuncin to amma shi Allah ya tabbatar da yana da ranar kiyama ya ce kuma zai yi shari'a ranar ya faɗi laihi ya ce kun mai wannan laihi ga inda zai sashi cikin wuta zai sashi amma mutane don ba su yadda da magana ta ba ba su bar abin nan ba kuma ya sa rana ya tabbatar da ranar da zai yanke hukunci amma don mutane ba su yadda da shi ba ba su yadda da magana ta ba ba su bar abin nan ba amma gashi sun bar na majalisar amma ba su bar na Allah ba wannan ya nuna sun karyata magana da Allah ya faɗi shi yasa Allah ya ce hadhihi jahannam wannan ita ce jahannam allati yukadzibu bi hal mujrimuna fi dunya wadda masu laihi suke karyata da karyatawa da ita a can duniya lirtaka biyan ma kata di at takdhib don suna aikata ma ya kata di a takadibu biha abinda ka hukunta cewa sun karyata ta min janibihin ta bangare su Ya na yaduhuna na suna kewayawa tsakaninta ai auna suna tahiya hawa hawa baina hamimin tsakaninta da tsakanin ruwan zahi harin mai tsananin zahi anin mai zahi sosai ai shadidul harara wanda adda zahi kuma zahi mai tsanani yusqaunahu za a shayar da su 'yan wuta wannan ruwa mai tsananin zahi idza istagathu min harrin nar in suka nemi taimako daga zahin da suka ji na wuta sun ka nemi a ba su gudunmawa sai a ba su wani ruwa hamimin anin wato ruwa mai zahi mai tsananin zahi wato shi za a shayar da su anin wato asalin kalma anin wato wani fi'ilina da ake ce manqus ka kadin wato kamar kadin kun san fi'ilina manqus fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa a bi ta tahzir da wannan tsoratarwa an bigerihi ko da waninta da wace kuke karetawa wali man khafa maqama rabbihi wali man khafa maqama man khafa maqama rabbi kuma ya tabbata ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne kun san dukkan mu kowa sai ya tsaya gaban Allah kuma Allah ya yi mai tambayoyi illa dai wanda ya tsaya gaban Allah in musulmi na yana ganin Allah amma in kahiri na ko ya tsaya gaban Allah bai ganin Allah ko ya tsaya gaban Allah bai ganin Allah وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة wasu huskoki rannan nadira mani imta ne ila rabbiha nazira tana mai kallo zuwa ga ubangijinta amma wasu huskoki wa wato wasu wasu huskoki sun gince suna da ton za a aikata musu azaba mai tsanani wadda ka kalli kasan bayansu to wayannan hukoki suna ya ce rannan abin nan wajen yawon mai da an rabihim ga waskoki wato suna an rabbi yawa ma'izin idin lamahajubuna ana shamake su ba su ganin Allah ga su tsaye gabanai yanayi masu tambayoyi don kowa sai ya ansa tambayar da Allah zai mai ranar kiyama kowa sai ya ansa ta ko da daɗi ko babu daɗi za a ba kowa dama ya ansa amma musulmi suna kallon Allah sadda suka ba shi ansa amma kahirai yau ma'izin idin ranar nan so an sha make su ba su ganin Allah subhanahu ta'ala. saboda wannan tsayuwa to da za mu yi gaban Allah mu duka kowa ya tsaya gaban Allah babu uwa babu uba babu wa babu kani babu mai gida babu wa'anda abin nan yara babu mai milki babu wanda ake milki to wale man kafa makama rabi to duk wanda ya ji tsoron wannan tsayuwa da zai gaban ubangiji ne saboda haka sai ya kwatanta ya bar sabo to yana da sakamako mai kyau ranar mahu bai ne dai tsayuwar da zai yi gaban eh, ji tsoron tsayuwar da zai yi gaban Allah lil hisabi don hisabi wata raka ma'asi ya tahu sai ya bar sabon Allah to kowane na yana da jannata na aljanna guda biyu an ce ma'ana aljanna biyu idan aljani na aljanna guda idan mutum na aljanna guda kun ga aljanna biyu an raba su tsakanin mutane da aljanu wato kowa dai guda guda gare wasu malamai kuma suka ce aljanna biyu ga aljani wanda a momini aljanna biyu ga musulmi wato kowannensu aljanna biyu gare wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne aili jimu'i man kafa makama rabbi wato dukan waɗanda sun ka ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin su na mutum da na aljani ala sabila tauzi'i ta hanyar rarrabawa sai a raba aljanna guda biyu a ba kowane bangare guda fa ihda aljannataini daya aljanna guda lil kha'ibul insi mutum wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah za a bashi aljanna guda wal ukhra lil akhil lil kha'ifil jinni guda cikin aljannu wanda ya ji tsoro a bashi guda wa kullu kha'ifin laysa lahu illa jannatun wahida duk mai tsoron Allah babu abin da za a bashi banda aljanna guda wannan shine abinda a tafsirin da wasu malamai suka yi wakila wasu malamai suka ce a ai li kulli fardin min afradil khaifina ko kowane guda cikin guda guda na masu jin tsoron Allah na mutane da na aljannu kowa aljanna biyu za a bashi to wannan tsayuwa gaban Allah fa tsayuwa ce wadda an mai girma saboda haka dukan maza mu ita ya kamata kowannen mu ita na dan abin da ya san yana iya bada ansa gaban Allah saboda haka mu rage ayyukan sabon Allah mu rage sabon Allah a rage zalunci a rage cin amana ku zan masu tausayi masu imani da tausayawa ga kanku da kuma na tare da ku da na baya gare ku don ku iya samun tsayuwa mai sauki gaban Allah fabi ayi ala rabbikuma tukadhiba da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hadhihi ni'ima da wannan ni'ima ta aljanna guda biyu ai aljannate ni ta aljannan nan guda biyu kuke karyatawa kun rena ne an bi da haminan na'ami ko ko da sauran wata ni'ima wadda ba ita ba Allah ti latosa don ni'imomin Allah yawa gare su kuma baka iya kidan yesu wa in wadu ne a matallahi la ko da kun kidan ya ni'imomin Allah ba ku iya kidan ta ni'imomin da Allah ya yi muku yawa gare su wato ba 'yan kaɗan ba ne Allah ya taimake mu Allah shi sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu yana bayanin aljannonin guda biyu zawata afnan zawata afnan eh, su aljannan nan guda biyu zawata wato su biyu tasniyatu abin nan zawata alal asali wala muhawatu ya fi zawata zawata a afnani ma'abuta rafin itace kun san gida duwa da yake kyau in babu itace ciki ne ba ya da sha'awa in dai babu itace ciki ne don inuwa irin wadda aka amfani da ita ta abin na ac da sauran abubuwan ni'ima da aka ta yi wa yanzu na jin daɗi duka inuwa irin wagga in akwai ta ga gida ta hisu duk in akwai ta ga gida ta hisu don abin na hadda ruwa waɗanga da aka sha in an samu ruwa waɗanda aka ajiyewa ga tukunya a aje su ga ƙarƙashin icci su yi sanyi sun yi ruwan firjin alheri sun yi ruwan firjin alheri ruwan firjin ana shan su bisa ga lalura ba wai jin daɗi na ba ruwan tukunya sun yi su alheri kuma duk waɗanda suka sani in kuka bincike su za su gaya muku hakan saboda haka gida in an yi shi babu itace ciki bai da daɗi saboda haka aka lissafta mana gidan aljanna aka faɗa mana yadda yake aka ce to akwai fa itace ciki ne da yawa zawata a fanani aljannonin nan guda biyu kowace tana da itace sosai sun yi rahu a gasan wato jam'u ne a gasan rahu ko'ina ka bilalin wato wazanu wato ko'ina itace ga sunan kun san ice in ya ji daɗi yana samun ruwa sai shi rahu ko'ina kuma abin nan ga aminci da natsuwa ko maciji a cikin itace in dai na gidanka na bai cizo mutanen da a gidan nan in dai gidan nan yake in ka ga maciji ya shigo ya ciji mutanen gida ba macijin gidan nan na ba shigowa ya da garka akwai wanda an kai ya shigo don shi wanda abba ko gani ya kai cuta ce za ku sai ya kare kai ne amma wanda ɗan gida ya san ku kun san shi ba zai cije ku ba gudana wanda bai gudana ko biyu wayanda 'yan cikin gida kuma na suna cutar mutanen cikin gidan nan su manni da sauro su ko cikin gidan ku suke ko na an kai hin sai sun ci ka e su kadai ne amma duk wani abu ko musawa gari kun ka gani in dai cikin gida take nan ta tashi ba ta cin kajin gidan kuma kowannen ku ya bincika ya gani in ka ga an ci kajin gidanka ba musa gidanka na ba wata musa ta ta biyo ta wadda ka ganin abin na in ba haka nan ta yi ba ba ta rage zahi sai ta yi kokari ta canye muku kayayyaki amma dai kwaro da dai kwaro na mai hankali wanga biyu ɗin ga su ɗaya na ɗebe sauro da tarmani su ko cikin ɗaki guda kake da suna cizon ka Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora saboda haka itace na cikin gida itace wa'anda a gida wanda adda itace to gida ne na ni'ima in kun yi gina gidaje ku dasa itace in kun gina gidaje ku dasa itace ciki ku bi shi ko ina ku daddasa itace kakka damu da cewa wai sauro na damunka ko sauro na damunka ka ka dasa itace ladar da za ka samu tana mai gurbi ne. bale ana iya mai heshi a itace heshi kuma sai ya mutu Allah ya gafarta mana shi sa mai karshe mai kyawu wa bi ayya ala rabbikuma tukadiba da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a bi wasfil janna shin da sifantawa aljanna dinga allati ju'ila lahu min amsalihi wanda an ka sanya gare shi cikin misalai ne mata atabiru na bihi abinda kuke iya lura da shi shin wannan magana aljanna kuke karyatawa an bigari ko da wani ne Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya sa kuma mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ya sa kuma aljanna mu. nan za mu kwana insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ga kamata mutum zai yana azumi kuma da fama da mura da cinyar mutu. Ko ya halatta shi daga maganin ciwon da ke da ke da saboda To abinda ya shayi diga magani ga ido, kun san ga asali kwalli shine babban maganin ciwon ido can ga asali kwalli shine babban maganin ciwon ido domin ciwon ido kowane irin ciwon ido na yi an ka sha kwalli akwai kwallin da aka sha wanda su magabata shi suka shawa kuma da izinin allah su warke ga ciwon idonsu kun ga ashe kwalli magani na to sahabbai suna sha kwalli ko suna dauke da azumi suna sa ma idan su wannan magani ko suna ɗauke da azumi suna sha wannan magani saboda haka akan wa'annan hadisai da suka zo akan sha kwalli kuma kwalli magani na kenan ya halitta a diga magani ga idanu illa dai kun san mu ga mazaban mu ta malikiya ba a sha kwalli ana ɗauke da azumi da rana ga mazaban malikiya suna cewa sai dai in kai sahur sai ka shaha wannan lokaci saboda duk wanda ido ne suka fara uh, bashi matsala to bai rabuwa da kwalli ko yaushe da ya ji idon sun fara yaji sai ya jawo da ya shawa kamin a jima kuma sun daina don haka yana nan tare da shi cikin aljihu ne ko yaushe to su maza mu sai sun kace ba ka shawa shi sai dai lokacin sauro. amma sauran malamai cewa sun kai ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna shawawa ko suna ɗauke da azumi da rana saboda haka shi yasa nake cewa ana shawawa magani da rana tun da annabi na shawawa. ta ci gaba an ta tamalar ko ya halatta mace mai ciki wanda ba ta yi azumi ta yi cisuwa in azumi ya kare shi ma da masu ta tarar to kun san mazaban malikiya ita ce mazaba wadda jama'an nan suke bi to abinda aka rubuta cikin littattafan malikiya duka mace mai ciki idan abin ya yi mata tsanani idan abin ya yi mata tsanani kwarai da gaske to za ta ci abinci ta ci abinci ta sha abin sha 'yan azumi ya wuce sai ta ranka ba tare da ta ciyar da komi ba idan abin bai yi mata tsanani kwarai-kwarai ba haka amma dai yana ba ta wahala za ta ci abinci kuma ya azumi ya wuce ta yi fansa ta ba da mudan nabi guda duk ranka guda ta ba da mudan nabi guda to wannan shi ya abin da an rubuce ga littafin mazaba malikiya ta ci gaba an ta jiya ne wasu suna sallar tarawih imamin su ya raka a biyu Eh, ba a zannawa ga abin da an rubuci cikin ahadari idan yammanci bai zanna ba in ya kawo raka ta uku to zai wuce ya kawo ta hudu in ya kawo ta hudu sai shi sujuda abin na na ba'adiyya don ya yi ƙari kenan sallar tarawih ai nafila ta shi ba tarawih ya ce ba nafila ya ce to kuma ga ai nafila ce saboda haka Abin da zai yi kenan sai ya yi sujuda ba'adiyya ya ce wuraren da adda bambanci tsakanin sallar farilla da ta nafila na ya ne to nan ne ya ce amma in ta farilla ce in ta farilla ce dawowa zai yi amma in na ta nafila ce wadda kun ka ji na faɗa muku hakan ga zai don ga mazaban malikiya suna aiki hadisi ya inganta wurinsu likulli sahawan fi salati sajada tani kowace rabkanuwa cikin sallah tana da sujuda biyu to ga mazhaban malikiya hadisin ya inganta sun yi aiki da shi don akwai malaman da suka saha hashi to su mazhaban malikiya da shi sun kai aiki kuma akan waɗanda sun ka saha hashi saboda haka shi yasa wajen su kowace sujuda kowace sallah hadisin ta li kulli sahawun fis salati sajadatani kowace rabkanuwa ga sallah sujuda biyu gare ta kowace raukanwa saboda haka fi salati ya ce kowace sallah saboda haka shi an mazaban malikiya da nafila da farilla duk suna da kabliya suna da ba'diya to ci gaba an ga ta mala shin ana haji kuɗi a cikin alkur'ani mai girma mutum ya da qur'ani sa kuɗi to kada a sa kuɗi cikin ƙur'ani shi ya zama alheri don kuɗi shige-shige gare su wurin da sun ka shiga baka sai inda sun ka shiga watakila ma ba su da tsalkin da ya kamata a sa cikin ƙur'ani amma kai baka sani ba saboda haka kada ka sa ka samu wani wuri ka sanya su babu laihi ka sa su ga leda ka kunshe ka aje ƙasa ka aza ƙur'ani bisa gare su babu laihi mutum ya zo ya aza ƙur'ani na ashe yan kuɗinka na annan ƙasa to babu laihi ka yi haka Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana menene hukuncin karanta Alƙur'ani da kwance ko ya halatta mutum yana kwance ya yi Alƙur'ani ya karanta ya halatta a karanta qur'ani zaune ko tsaye ko a gincire ko kwance amma dai abin da ya fi kyau a yi zaune in za a karanta shi ya fi kyau a yi zaune in za a karanta shi kuma a yi alwallah a yi zaune bayan an yi alwala a yi zaune a karanta shi ya fi kyau amma ya halitta a karanta shi kowane hali ake yi aiki da abin da ya inganta Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna ka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna ka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka tsarkake ayyukan ayyukan mu Allah ka tsarkake su daga riya maganganun mu Allah ka tsarkake su daga sama niyoyi da manohin mu Allah ka tsarkake su daga nuhin duniya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu duk abin da ka sa ka ki karba azumi Allah ka nisanta mu gare shi duk abin da ka sa ka lalata ladan azumi Allah ka nisanta mu gare shi Allah ka anshi karatun mu ka anshi karance karancen mu da sauraren mu ka anshi sauran sallolin mu ka taimaka mana Allah ka ka ba mu ikon yawaita ibada cikin wannan wata kamar wadda annabin kake yawaitawa sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka ni'imta su a cikin kaburburransu Allah ka gafarta musu ka ni'imta su a cikin kaburburransu Allah ka kare su daga azabobin kabari Allah ka kare su daga azabobin kiyama Allah ka kare mu ka kare su baki daya saboda girmanka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriyarsu mu duka Allah ka yahi mana dukkan mu saboda girmanka Allah kada ka samu wuta saboda ka Allah kada ka samu wuta saboda darajar sunayen ka Allah kada kai mana azaba da wuta Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana ka sa mana addu'o'in iyalan mu Allah ka gafarta musu Allah ka kyautace zamantakewa da hankuri tsakanin mu da su ka gafarta mu uwayen su ka gafarta wa kakannin su mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka shirya mu ka shirya diyan ga da ka mu da wa'anda za ka ba